gayuri tana yi tana caccanzawa tana wato ainihin caccanzawa har muka kai inda ɗan'adam adam zai koma ga arzalin umar kaskantattar rayuwa dama shi ɗan adam malamai sun ce yana da maratin guda hudu a rayuwar shi matsayi na farko sinnin nushu'i wannan ma shekarun da yake tasawa yana samun karuwa yana samun karuwa wato tun daga farkon haihuwarsa Kullum ci gaba yake samu na karuwa da wayo da hankali da gane abubuwa ha inda ya shekara 33 shekara 33 daga nan wato shine abin da suke ce ma matuƙa na samartaka da cikar ƙarhi ɗan shekara 33 ya cika ya zan saurayi da kowa shi na iya buge-buge shi na iya kallaba kowane irin ƙarhin abu shi na iya zuwa duk duniya ya bido ya dawo an gane ko wannan cikar shekara 33 ko namiji ko mace da shekara 33 to an riga an ka cikakka martaba ta biyu wato ainihin shi ne shekara daga shekara 33 zuwa shekara 40 da an cika shekara 40 shi ne matuƙar kammala kuma nan bakin daga nan mutum ya kammala da hankali duk wanda bai shekara 40 ba akwai sauran kammala yana da sauran raguwa ƙwaƙwalwa hankali in yayi arba'in cif to hankali ne ya iya kammala cicicif eh duk wani abun da yayi to da ganganci ɗaya na amma mai wayo na mai hankali na kuma ya san inda an kai mataki na uku sun da kubura lokacin da za da cijin ta cin mutum to da arba'in ya zama da cijo har sittin duk yanzu zaka ganin dan 45 ko ya yi gaye ya sa tango da wando ya shi kai ya yi to kamar dan talatin wannan duk yanayi na can dole da titi dan arba'in kan ganin da ruwan sai ka aza shekara sittin amma yanzu in kan ga sittin cikin kaftaji sai ka aza ko arba'in bai wuce ba ko ba haka ba to wannan shekara 60 da cijantaka daga 40 har 60 ita ta wato inda dan adam daga nan yake shiga yana samun ragewa ragewa ragewa ragewa to daga shekarar nan sittin. wato martaba ta wani sun shuwa wal inhidal shekarun zama tsoho da yi ƙasa da sittin an zama tsoho kuma ana yi ƙasa ana yi ƙasa ana yi ƙasa ana yi ƙasa daga nan in Allah ya tsare mutum yana karatun Qur'ani yana salatu ga Annabi da da yabi sai Allah ya kare shi a zuciya ta akwai sun Muhammadu Rasulullahi sai kaga Allah subhanahu ta'ala ya kare shi to daga nan kuma wani kuma daga nan ka samu jarabawa daga 60 din nan ko mina na sai ya ta ƙasa ya ta ƙasa ya ta ƙasa tsakanin ana ya ta ko ana kaza har ta samu sau da aka ake su. har kai, inda mutum da kai laya ya ba da ilimin shi ya sa abu ya kuma bai sani ba yana iya abu ya kuma bai iya komi sai an riga a yi mai to bayan duk wannan abu Allah da yana gwada mana sannan kuma kamar da muka faɗa jiya shi dan adam duk wannan yanayi na rayuwa bai san ina rayuwa ce za ta rawa eh shi addaban to sai ga dan adam Allah ka sa rayuwar mu ta kasance cikin ni'ima da lalwa da arziki da zaman lafiya a ƙarshen rayuwar mu kuma ya ba mu cika da imani sai Allah da Allah ce wallahu faddala ba'alakum ala ba'alin fil rizq Allah ya yi da sashin ku akan sashi ga arziki ga arziki shi arrizqu kullu ma yuntafa'u bihi kuma wani ya aza kuɗi ɗaya a arziki a ba su ɗaya a arziki ba malamai su yi magana akan arziki shi na mallan ce fa wa wa malikun wa akwai mai kuɗi a cikin ku akwai talaka akwai wanda ake mulki akwai mai mulkin shi sannan arzikin nan na komi na kamar da muka ambata akwai arziki na ji akwai na gani akwai na dimi, akwai na baki akwai arzikin ni'ima wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tattara cikin dan adam wanda dan adam in ya dibi wannan ni'ima ya kamata shi bauta ma Allah ya kamata ya sa tsoron Allah cikin zuciyar shi mun buga misali da arzikin da Allah ta'ala ma wato ita halitta Allah da wani Allah ya dan adam da wani Allah ya yi ka wato wani abu na Allah ta'ala ya wa mutum wanda shi dai mutum in ya bi Allah to ya huta mun yi bayanin ji arziki ne gani arziki ne wani ko da aka waye kurmana bai taba jin sautin dan adam ba balle dabba wani ko da an kai mai makaho na bai taba ganin duniya ba sai dai ya ji dumin mutum bai taba sanin wanda mace take ba sai dai shawa wanda Allah ya dalta tsakanin da namiji da mace wata haka an kai ta ba taba sanin da namiji ba ba taba kallo ne ba sai dai shawa da an kai ta tsakanin mace da namiji duk abin duniya ga da mota da mashin da komi na duniya gina laka da wanda ba ta laka ba bai taba bambanta ta dan bai taba gani ba wani kuma gaba ɗaya haka Allah ya shi makaho kuma bai gani gashi makaho gashi bai gani gashi makaho ga ya kurma wani makaho kurma kuma gurum duk Allah ya tattara su gaba ɗaya gare shi to ashe duk abin da Allah ya ma sai ka gode mishi kuma wani arziki na wanda wannan abin ya fi kuɗi duk ima gani na kuɗi wallahi kana kashe abin da aka rika wajen neman ta in kan makamci ko miliyon ɗari kan malaka kana ba shi su ranka kama gani in ka kurmance ko miliyan ɗari kan mallaka kana bashin su don kurmanci ya jaye in ka zama gurbu babu ƙawo ko miliyan ɗari kan mallaka kana bashin su don ka kama tsiya to wannan arziki ne kuma kowane guda cikin ni'imar arzikin ka ba abu guda na Allah ya sama wurin nan ba bari dan buga misali cikin arzikin da Allah ya yi ga komai mun yi ta wannan misali yau idanunka da Allah ya baka idan nan Allah ya sa wani abu cikin su wanda shi ɗaya san wani. idanu gudana cino kusuwa amma in ka diba komi yawan hili kana iya gani ne da ɗan kusa na ga wani yau inda an ce bakin abin da ijiyar ka take wani girman da yake haka kallon abu ya ka kallo sannan Allah ya ma wani ni'ima da ijiyar nan guda ka kallo amma ya an kai ta ka banda ma abubuwa yanzu wurin ga in diba sai in ga wan buluta wagga bakata wagga doruwa wagga ɗanyen haƙƙi wagga miyan goro wagga wari wagga baki da idanunka wanda ka gane idanu guda na kaka dibi amma su bambanta ma komi kuma wurin nan aka kallo kuma kwala guda na kuma duk abin da aka mu haka Allah ya mana shi in kasa bakin ga naka da kaka cin abinci da shi baki shi na in ka abu ka ji ɗaci ka ji zaƙi ka yami kaji barci duk wuri guda ba kuma duk wuri guda sannan hancin ganaka gaji wari gaji kamshi tun wuri guda kunnen ganaka ka bambanta maganan namiji da mace in mutum dubu ka san su kwayi magana sai kace wanga wani na kunne guda ha kwayi magana sai kace wanga wani na saboda abin da ke zuwa cikin zuciyarka da kirjinka da Allah ke saka ma kaza in ya shiga magana din su inda ka kai wurin da zai karɓa fahimta a ba gani kai tsaye wanda Allah ta'ala ya saba to wannan ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya yi ma dan adam to ire-iren su ake son dan adam ya tsaya ya lura da su in ya kula da su to sai gode ma Allah subhanahu wata'ala kuma sai ya zama kullun yana cikin ni'ima kuma sai ya gane arziki na Allah subhanahu wata'ala ya mai wanda babu wanda abu guda in Allah ya ruye mana arziki da babu yadda za ka yi to kuma wannan abu kikiko ne na Allah sai Allah ya ce nan wani abu na Allah subhanahu ta'ala zai yi wani wannan abin zai zama cikakken wadakarwa ga kafin randa, wato ainihin ba su da adalci suna bauta ma wani Allah Allah ya yi su kuma abin nan da suka bauta ma in ruwa ne in wata ne in rana ce in duci ne in katako ne Allah ya yi shi to ya Allah zai yi abu kuma su ɗauko abin su haɗa da Allah suna bauta ma wani Allah sai Allah ya buga misali ya ce famallabi na fuddalu bi radi rizqihim alama malakat aymanuhum waɗannan da an ka hihita ba su kasance masu mai da abin da na azurta su gare ci ba ga abin da damar su na mallaka ai bi ja'ili ma da zakanahum min al-amwali wa ghayriha sharikatan bainahum wa bain mamaliki ai ba za su ɗauko abin nan da ni ba su ba su ce ya zan tarayya in dukiya da in wani arziki da su da waɗanda suka mallaka su ce nasu na fawon fi za su ce gudana da su da su alma'ana lai lahum shuraka a min mamalikihi fi amwalihim fa ba a zama maliki lai shuraka ala in har su wani abu da suka mallaka kamar bayi ba za su ce dukiyar ga tasu tana da alaƙa da wato su yi ta da waɗancan bayi nasu ba to ya za su ɗauko wata halitta ta Allah bayan Allah su ɗauko su su haɗa da Allah su san su ma abin bauta ne kuma bayan Allah abu bai da lahi ya jihadu shi yanzu da ni'imar Allah ce za su budurce ya furun haisu ya tsaro na ka'a yanayin da za su sanya abokan tarayya ga Allah sai su kafirce ma ni'imar Allah والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات ۖ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون آه ينزكما ga wani abu da Allah subhanahu wataala ya ƙara faɗakar da mu wata ni'ima da ya muna shi sa adam idan ya je inda Allah bai bauta ma Allah ba to Allah yana cikin matsala yanzu duk taron mu wani ga banu adama muke yan adam muke gaba da muka zato dan abin sa ne cewa da muka zato yana wa akwai aljannu tare da mu dan duk inda muke akwai mala'iku kuma akwai mu'minin jinnu mafi yawa wuraren da musulmi suke akwai aljannu mu'minai kuma akwai aljannu da kafituwan har da irin siffar mutane an gane ko kuma balle dai mu ba mu tsammanin muna wani wuri inda muke da'awa ba tare da aljannu ba muna duk inda muke muna tare da aljannu abinda dalili abinda aka dalilin sa ni kare cewa haka mu da'awa ce ta shewa dan bodo ta gaba da labi rahmati kuma shewa dan bodo ya karantar da banu arama ya karantar da aljannu sannan cikin da'awan dan bodo akwai dan adam akwai aljannu in zai na jihadi hada aljannu ka rage a ta lokacin da an ka je abin ganda an ka je na yan dotami an ka dawo abin muhammadu bello ta cikin imbakon mai suri lokacin da an ka yi tawagar na an ka dawo ya ce yana ganin ko da sun ka iso inda shewa ya samu labari ya ce yana tsammanin aljannun da suke tare na rigaye su isuwa sun kwaɗa masu shewa abin da ya gudana to kaga wannan ya nuna ɗalibai an makaranta shewa aljannu kenan kuma sun taɓa roƙo na ya gwada masu aljannu sadda ya je da su bakin nan wajen abin nan kwankwan bilo ya ce musu nan. ya ce ai ga inda aljannun suke nan ya gwada musu aljannu to kaga wannan tafiya ta mujaddidi dan bodo kenan ko to kaga tafiya kuma ita torere ta dan bodo to ana tsammanin da yarda Allah ko wani irin mutum jinsi wanda ya bi tafiyar wa dan bodo to muna fata ya ya shigo cikin wannan da'awa mu an ta yi tare da shi domin wannan da'awa ta mu ta jikan shehu dan bodo ta shekir malam umar hanza dan mai shi rahimahullah wanda ke wannan ah, wannan tafiya ce wanda ke tafi bisa ga tafiya ta dan bodo saboda haka kullum muke faɗa cewa mu a tafsir wa da'awa ne kuma kullum muke faɗa mu tafiyar mu tafiya ce wanda duk abin da shehu sama dan bodo yake sama gare shi ta fahimta ce da karewa ta sama muke gare ta babu canci kuma Allah ya tabbatar da mu sama da mu da mu babu canji duk abin da shewa ya yarda da shi ba yarda da shi duk abin da shewa dan wani bai yarda da shi ba ba yarda da shi ba kuma alhamdulillah Allah ya yarda mana isharar cewa take ga ta mu ta shewa ta na faɗa muku na taɓa mulkin shewa dan bore cikin tuwayi ne da sawaye yana da yaya ce min taho mu ta yi ni ko na tashi na bi shi tawaka ta biyo bayana ina ina ina tsammanin tawagan nan kuna insha Allah an biyo na biyo shehu yana ta sauri na biyo shi ni kuma an biyo baya saboda tafiyar nan tamu ta mu da dan shi ta ga da wallahi bi rahmati to muna fata Allah ta'ala kuma ya tabbatar da mutane da yawa sun yi ta mafalkin abubuwan da ke gudana akan tafiyar dan gudu idan da malam Bello ko na rubutun shadi misbahur rai ga shehu Usman eh, ga Muhammad shehu Abdullahi gudu yana sharhi suna murmushi yana cewa kaza shehu Allah Kaduri suna murmushi har ya kai inda shehu Abdullahi gudu yake cewa mu'tazirin liqauli naqidihi bi jahalin aw wahamin fi da bi fi himmati ma'a shawagili wa qillati al-ilmi eh wa qalbi gafil ma harajin yamuju bil biladi wa bizinatu al-ju'i ma'a al-jaradi to nan so malam bello goce zai daga kai ce mashi ablan wanda wacce irin wahala da an kai zamanin ku sai ya kwalka lokacin kaga duk dai wannan tafiya ce kuma ya taba barkin Allah ya ko gwada mai wanda fi kowa iya muku tasar shekarar da sai mu tasar an kace ce mai shehu bani ko da ya zo na goba da nan wurin nan na mujallidi an cika makarantar mujallidi na karanta su na iske su wurin saboda haka kullum ala ayi halin kago ka tamu ta mujallidi sannan wata ran wata musiba ta taso sokoto wani bala'i babba ya tashi sun sokoto sai Allah ta'ala ya jaya wannan bala'i wani bawon Allah Salihu ya mulki ai sai mu gode ma Allah akan ta to da sani kawo magana aljannu kada a dauke magana aljannu dai zai a wata ni'ima ce Allah ya muna a matsayinmu na banu adama nan Allah yana son ya bayyana muna ya san ya sanya muna bayan halice mu wato sai ya halice mu namiji da mace kuma sai ya sanya muna matan mu daga mu daga mu irin mu banu adama nima da ya mana kinawa sai ya ce wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja Allah shine ya sanya gare ku wato ainihin mata daga gare ku namiji mace banu adama an mata ce mace banu adama wato ainihin wato namiji banu adama shine mijinta fa halaka hawa min bil adama wa sa'irin nisa'i min durbin rijali wan nisa'i annabi adama an kalite da kasa amma hawa daga wani bangaren a waza ta annabi adam alaihi salam an kahe amma daga gare su duk wanda kan gani banu adama an haihuwa ne da namiji da mace da namiji da mace da namiji da mace illa lokacin da an ka kai ga wato ainihin annabi isa alaihi salamu sai allah ya gwada wani abu nan ya yi annabi adamu babu uwa babu uba ya yi hawa ita kuma wato ba ta da uwa amma in an ɗauko ɓangaren uba sai a ga ai ga annabi annabi adamu cikin cikinta an ka ɗebo wani abu an kai shi amma da an ka turo wajen maryam ita kuma sai an ka halicci maryam sai an ka yi maryam tana da uwa ba ta da uba saura waɗanda ba mu ba an ka halicci kowa da uwa da uba an gane ko kowa wato tun da eh sauran mutane eh annabi isa alaihi salamu shi an ka halitta da uwa amma babu uba ko ba ba sauran duk wanda ba su da uwa da kuma da sannan har yanzu duk wanda kan gani da uwa da uba ya suke duk wanda kan gani da uwa da uba suke eh ko shege nan akwai inda ya samu uba sai dai ba uban na ba an gane ku ba uban na ba eh ina abin ga daga ana yanzu a ce wallahi ko da tato ko da tato da ciki ne tato sai a ce to shi mai suna ko ya mai suna ba dane na ba ko an yadda za a ɗora mai aure ita amma da ba zai aure ta ce ya yadda sai a ce to ya ba da ragon suna ko ya yi kaza kaza sai a ce iya ba da ragon suna ya yi kaza an zo asibiti an auna an auna asibiti lalle shi ya cikin na shi ya cikin na amma shi kenan ba uba ne na ba kuma bai gado ne ga addinin musulunci aka rago kuma bai gado ne ga addinin musulunci waɗannan duk wasu kurakurai na da ake ciki wato da likitoci da wasu malamai da masu bincike bincike duk kwarai na ake ciki duk wani awo wanda an ka zo an kai an ka ce wai kaza na to ga addinin musulunci ba haka nan bane da yawa waɗannan kwarai muna nan muna so a yi gyaran su har matsalar kiyade da wasu abubuwa da ake faɗa waɗanda ke a addinin musulunci ba haka suke za mu zo a kansu to anan menene hikima da ciwon da Allah ya yi waja'ala lakum min anfusikum azwaja kamar yadda ya ambata kuma a wasu ayoyi Allah subhanahu ta'ala ya yi muna irin wannan misali daban-daban a cikin ayoyi akan ya halitta muna wato ainihin ya sanya muna matan mu daga jinsu mu abinda ake kiwon da a cikin da ni'imar da Allah ya inda Allah bai kaddara haka ba da sai zan dan adam aljana zai aure ita kuma aljana ta aure dan adam to malamai su yi sabani wai mutum na iya auren aljana mutum na iya auren aljana aljani na iya auren bani adama to malamai su yi sabani jalaluddin aswidi ya yi cikakken rubutu akan wannan matsala cewa an samu waɗanda suka aure aljana an samu kuma su matan aljannun na aure wasu maza sai dai wani abu da aljannu kai ko wannan zalunci ne sai aljani ya samu yarinya sai ga yana son ta koma ta wani sai ya kama zama da mata wani ya ce son ta ya kai wannan zalunci ne domin ai ba mata ta bacci ba mata ta bacci sannan su aljannu an halicce su da wuta shi kuma dan adam an halitte da laka shin wanda an ka halitta da laka zai zama za ta zama matan wanda an ka halitta da wuta a hada wuta da laka su sadu to in sun ka sadu an ka hida shin dan laka na ko dan wuta na dan lakara ko dan mutara eh sannan namijin da ya aure namiji shi ko in ya aure aljana ta haihu to dan nan shi eh, eh, dan nan ya girma shin aljana za ta an dan ko namijin zai an dan aljana ya gira ne in ya haihu zuriya da shi a ce kan ya aljana ta an gane ko to saboda haka malamai dai sun zuba maganganu akan wannan matsala to waɗannan abin da su kuma aljannu ke yi suna auren mata suna zuwa inda mata su ba su koyi aure ba suna kwanciya da su suna abin da bai dace ba wannan zalunci ne kuma babban matakin da ya kamata a ɗauka shine addu'a da yawan karanta ayatul kursi dare da rana da karanta ta da addu'o'i da ita da sauransu Allah subhanahu ta'ala zai mai ta da yadda Allah Allah shi kare mu da zuriyar to ni'imar da a ciki ta biyu inda Allah ya so sai ya sa ma dan adam shawar dabba sai ya zamanto sai a ce kowane mutum nagge an mata ta yi ko akuya an mata ta yi an gane ko kuma ya zamanto da akuyan nan ya kashawa gare ko ko ita wannan matar a ce a rago ko busuri shi an matsayin mijinta ana an samu matsala to amma Allah cikin ikonsa sai ya sanya mutum in zai aure zai aure jinsin shi wannan ai kaga ni'ima cewa ai kararan ba to shi na Allah ta'ala yake nufi nan sai ce waja alalakum min azwajikum banina wa hafada kuma ya sanya muku ƴaƴa da jikoki a cikin matan da ku da kuka aura yau namiji guda sai kai yana da ɗa ɗari wani yana ɗa talatin wani jika ɗari zuriya da yawa to wagga zuriya kuma da ta yi yawa ita kuma alheri ta ga al'ummar muhammadu rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce tazawwajul waludul waluda fa inni mukasirin bikum ku aure matan da kuke son masu yawan haihuwa ƴaƴa hakika ina alfahari da yawan al'umma ranar alkiyama al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam za ta bi al'umma kowa yawa ranar alkiyama amma a adori yahudawa sun ɗauki matakin a koya ma mu karancin haihuwa kada mutum ya wuce haihuwa ɗa uku ko ɗa biyar to yau ga cikin duniya an samu cikin duniyar nan an samu kasashen yahuda wanda sun ce a dawo a yi ta yawan aure a hayu shi wace kasa ce kasashen yahuda wanda yanzu da ce a dawo a yi ta yawan aure a hayu wace kasa ce China ce ko wai suna ganin abin ya rage wai zuriya su ta fara ragewa wallahi ta fara yin kasa kasa to haka a yi ta yawan aure kowa ya kakkara a tare zuriya da yawa ashe kaga an yanzu sun gano yawan al'umma shi a wani abu ko inda bai hude kai muna wayo sai a kama cewa kakka wuce bi ko uku yawan jama'a amma in siyasa ta to duk inda nake yawan jama'a can aka so a da ko to yawan zuriya albarkaci. ƴaƴan da Allah ya baka da yawa suna ma addu'a sannan cikin ka baka san wanda sanadiya ta ka Allah zai wadata su kuma kada ka taba turare in ka tara ƴaƴa wai waka cishe su akwai malaman da annan suna fatawa ya ce ka tara ƴaƴa baka da abin cice su wannan malamin da ya wannan magana cewa wai ka tara ƴaƴa baka da abinci cice su malami ne amma ya yi magana jahilai to nassin qur'ani Allah ce ni ke cishe karkai da su to ya malami zai magana jahilai sannan kuma mutum ne ya tara abinci da ƴaƴan ya mutu abin ya kare ko yana da abin tara ƴaƴan sai da sun ka taru tun da rai ne abin ya kare duk an ga wannan to kuskure ne kai ku tashi ku tara mata ku tara ƴaƴa ku ban ma Allah aminai shi ka cishe su wallahi duk wanda ka tunanin duk wanda ka tunanin wai in ya mutu in ya mutu wai bar ƴaƴan ga wai kaka za su ya zama takwali kai kai ga zamanin ka ka ci naman ka ka ci gurun ka ka ci kayakon ka ka taimaka musu ku yi sutura ku komi in kan mutu Allah ya saka mu wani abu ka ba su in baka mutu baka ta ka bar musu ubangiji da yesu a gare Allah ka wadata su shi ka ajiye ba jiwa an kai ba a aji musu ba a'a amma dai ka san Allah ka wadata su kuma ka san Allah ka ban musu ya ishe su wallahi yayi abin da zaka ban musu yaro ɗanka gudana tashi ya mallaki abin da ka mallaka su dubu to ka ba ma Allah wallahi so nawa mutum ya mutu ya bar ya goma ko dubu goma bai bari ba ko naira goma bai bari ba ka taɓa ganin wanda uba ne mutu shi ma mutu gobe ko na 20 gare wallahi bai ban naira ishirin babu mai mutuwa sai dai su yi wahala ta maraici gaba su take ce kai dan dan wani da Allah ya zama miliyoniya uba ne na cikin kabari so nawa don haka da ke daga ki da kai da wa kowa na Allah ne kowa ya bamba Allah abin gada kaka samu da rayuwa ka kana cishe su da ran ka ba kai ka ba ka ka ba Allah nan ka ba ka ka ba su to ko ka mutu Allah hayyun na la mutu na ganiyun na almuguni na don haka don Allah Allah mawadaci ne mai wadata ko Allah ka azurta mu to duk wanda ya bamba Allah al'amarin shi Allah zai shi shi don haka magana cewa a bar tara mata a bar tara ƴaƴa ba a san yadda za a cishe su ba kowane malami ne ya kuskure manzon Allah sallama da rayuwarsa ya roƙan ma Anas bin Malik yawan yaya ko ba Anas na ba na nawa Allah ya ba Anas ka hayya bar duniya da ɗari da wani abu da ɗari da wani abu kuma manzon Allah ya roƙan ma Anas haka da ɗari da wani abu Allah ya ba Anas ka hayya bar duniya manzon Allah ya roƙa mai da ka wannan kuskure ne wannan kuskure ne don haka kada ka taɓa wannan tunani illa Allah ka wadata sana'a ah, in mutum bai da hali wacce shi aure ga talaka ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce kawo mata sadaki ya ce annabi banda komai in ba zanen gaba faɗa min talaka iri ne tuwahin da ɗai yake saye da su bayan ya ayyade mu sadaki babu tuwahin gada yake saye da su shi ɗaya su ɗaya gare shi zanen ga shi zai ba su wa sadaki ya rabe ce in ka ba ta shi kai ko ka sami ya kasa annabi ya ce walau hataman min hadirin kai ka zo ko zo mai bakin karhi na ka samo ka kawo mata yayyawa ta duk iyaka inda ya kawo ta bai da shi bai da ba samu bai bashi ba ya dawo ko shi bai samu ba sannan annabi ya ce mi ka haddace na qur'ani ya kwadi ya ce to ka koya mata waɗanda ne. to annabi dan mi annabi ya ce kayawa ne kai da ko zobe bakin karhe ba kamar laka ba za ka aure ka ci ta nabi annabi bai ce ba ko ba ka ta annaba ba annabi bai ce ba da haka mai wannan tunani shi canza tunanin kuskure to Allah ce wara zakakum min at-tayyibat kuma Allah ya azirta ku ga abubuwa su na nau'uka, anwa'u thimari wal huburi wal hayawa ga nau'i nau'i ƴaƴan itace kwaya da hayawa ga suna daban-daban ka ci za ka ci ka ci kowane irin abu su tallo tallo su komi ga suna nau'i nau'i su kankana su gwanda su ayaba kowane irin abu Allah ya bamu kuma daidai zamanin abu sai daidai zamanin da abu ka umarni a kawo shi wasu malamai na cewa duk nau'in iccen da ka gani daidai wannan zamani to ka ci shi umarni na sadda kanga da ta yi sadda kanga kankana sadda ga gawasa sadda kanga dunya abaluma ko mine ne ne nau'in waɗannan abuwa ba ka ne zan mutum yana cikin zazzabi rashin lafiya da wata juruta mai gauni in ya in ya hada kayan zamanin nan ya sai lemu ya sai kankana ya sai gwanda ya sai abarba ya sai duk waɗannan abuwa ya yayyanke su wuri guda ya game ya ci ajiba kaɗan kana ganin ya zuwa ya warke daidai in duk abin da akwai daidai zamanin da ka shiga masassara ko abu likitoci ku yi hankali ni ba likita da ke ba dan misali ɗaya da nake da dan wani abu da muka sai ka gane ko sai aka ɗaya mutum ya jira ma kai tsaye to saboda haka Allah ya alta mun at-tayyibat sai Allah ce aba bil badil yu'minuna yanzu waye da waɗanda gumakan abin banza suke imani wa bi ni'matil lahi hum hum yakfuruna amma da ni'imar Allah su suke kahirta suke mutuwa tun da yi magana da su sai sun mutunce ta sun ta sun bota ma wani ba ni ba Eh, kuma waɗanga da suka bauta ma fasa unwani su da komai in ji Allah tun abin ga ni ni musu shi amma sun ka bin bauta mini to ku bari ku ji irin waɗanda suka bauta ma faɗa mana irin waɗanda suka bauta. wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون yad'una min lahi ma la yamliku lahum rizqan min as-samawati wal ardi shay'a suna bauta ma wani Allah wanda yake wannan wani Allah nan bai mallaka arziki gare su na komi cikin samai da ƙasa bai mallaka komi gare su na arziki waɗannan da suka bauta ma waɗanda ba Allah ba ba su da sama ba su da ƙasa ba su da arzikin da ka sama wa sama na ruwa ko wani abu ba su da arzikin da ka yi to wa ƙasa na tsere ko wata ni'ima komi ba su da wala yasadiuna kuma ba su da iko akan komi su ne gumaka ba su iya tunkuɗe musu bala'i da musiba ba su kawo musu arziki ba su kuɗe musu musiba to wai yaya za a yi mutum ya dawo yana bauta ma wanda bai iya mai gomi fala tadribu lillahi al kan ku yadda ka buga misalin wani abu da da Allah hayyazan wannan ku buga misalin da ya cancanta abota mai kuma bayan Allah kan ku yadda ku yi haka la za'alu lillahi azbahan tujribuhum bi inna Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah masani ne da cewa ba ya da tamka ku ko ba ku san haka ba kada ku buga misalin wani abu da wani misalin wani da Allah buga misalin da za a bauta ba wani Allah amma nan ba Allah na nufin ba a buga misali da wani abu nashi ba don ga misali Allah ta'ala zai ba mu waɗanda da aka bauta ma ku bari ku ji misalin su mu je mu je da Allah buga mana misalin ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا